da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni. Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya, wanda a yau ma goma sha biyu ga watan Agusta na shekarar da 2021 za mu yi magana ne akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. gabata ne aka yi makon shayar da jarirai nonon uwa wanda hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ware satin farko na watan agusta na kowace shekara don wayar da kan iyaye mata akan muhimmancin shayar da nono ga jarirai a cikin shirin namu na yau wakiliyar muryar amurka ta tattauna da likita akan mahimmancin wannan makon na mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Masu sauraron mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron za mu fara da tattaunawa wakiliyar muryar Amurka wato Hawa Umar da likita kan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ware ranakun farko na watan Agustan kowace shekara a matsayin ranakun wayar da kan mutane kan shayar da jarirai nonon uwa zalla ba tare da sirkawa da ruwa ko madarar kanti ba har tsawon wata shida daga haihuwa. Taken taron na wannan shekarar shine Protect Breastfeeding a Shared Responsibility wato kula da shayarwa haƙƙi ne na kowa. Na zanta da ƙwararren likita likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiye da ke Abuja inda ya jaddada mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla ga yadda hirar tamu ta kasance. To likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita menene ma mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla? Shayar da jariri nonon uwa zalla yana da matukar mahimmanci. Na daidai kowane yaro nonon da mahaifiyar da take fito da shi domin wannan yaron daban yake da wani yaro misali yaron da aka haifa ya kai cikakkun wata tara nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon wata dan wata tara ne daidai misali yaron da aka haifa a sati talatin da shida misali nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon da ya cancanci jaririn da aka haifa daidai wannan lokaci wanda kenan kaga ana fito da nonon ne daidai daidai da bukatun da yaron nan yake da shi sannan kuma idan aka duba shi kan shi nonon za a ga kashi casa'in cikin dari na nonon nan ruwa ne ruwan nan kuma mafi tataccen ruwa wanda ba shi da wani gurbata ko kuma a ce an sa mai wasu sinadarai da za su kasance illa ga jariri sannan abincin da ke cikin nonon an yi shi ne yadda zai amfanar da yaron nan nonon satin farko daban yake da wanda zai kasance bayan sati guda wanda in ba hikima ta ubangiji ba babu yadda za a iya tsara wannan idan da misali madara za ka ce wannan satin ga abin da za a ba yaro sannan uwa yana tattare da sinadarai wanda suke kare yaro daga cuta kuma suke kare shi daga cututtuka irin su borin jini wanda kuma suke iya kare shi daga cututtuka nan gaba a rayuwa abin da ya shafi abin da a turanci ake cewa irin su alaji kamar su asma da abin da ya danganci wannan nonon uwa duk yana kare wannan sannan idan aka kula jaririn da yake kasance cewa ana ba shi nonon uwa zalla tsawon wannan lokaci da ake ba shi wannan nono mahaifan za su je asibiti ne kawai domin samun allurar rigakafi amma ba ruwansu da wani maganar gudawa ko amai ko tari ko sauransu duk irin cututtukan nan da jarirai za ka ji an ce wannan ya kamu da shi yaron da yake akan nonon uwa ba ya samun wannan matsala sannan akwai ƙara dankon zumunta tsakanin jariri da mahaifiyarsa abinda ake cewa shakuwa kenan jaririn nan zai shaku da mahaifiyarsa shi matuka saboda haka fa'idojin shayar nonon uwa zallan nan suna da yawa matukar gaske babu wani ƙarin sinadarai da za a samu wanda idan abincin gwangwani ne akwai sinadarai da za a sa saboda kada ya lalace duk babu wannan sannan babu tunanin cewar za a samu ƙwayoyin cuta misali akwai cututtukan da eh za a iya samun su daga uwa zuwa jariri amma in ban da wannan halin to babu wani ƙwayoyin cuta da zai shiga cikin nonon uwa sannan kuma ah, ita kanta uwar za ta samu cikakken lafiya idan tana shayarwa zai kasance wannan kwana arba'in da biyu da ake na farko za ta samu saukin zubar da jini kuma jikinta zai lafiya kuma shayarwa yana kare wasu cututtuka har da cututtukan irin daji na mama da ake tunani nan gaba. To likita kamar tsawon wani lokaci ya kamata jariri ya sha nonon uwa kafin a fara gwada masa wani abinci? To in dai da hali abin da ya kamata a ce wata shidan farko jariri yana shan nonon uwa zalla ne kawai idan an gaza ba za a iya wato sai a daure a bashi nan akalla wata hudu kafin a yi tunanin za a bashi wani abu to likita menene ma bambancin yaron da ya sha nonon uwa zalla na tsawon watanni shida nan da ka faɗa da wanda aka sirka masa da ruwa ko madara kamar da na fara bayani na farko da buƙatar a gane cewar shi nonon uwa fa ya kunshi ruwan da yaron nan yake buƙata, kashi casa'in na nonon uwan nan ruwa ne saboda haka baka buƙatar ka bashi wani ruwa a yaron da ya samu nonon uwa zalla na wannan tsawon lokaci zaka ga ya fi lafiya ya fi kaifin hankali da basira ya fi shakuwa kuma da mahaifiyar tashi wasu sukan ce idan yaro ya wuce ma watanni shidan nan yana shan nonon uwa nonon yakan zama ba shi da wani amfani a gare shi shin haka abin yake A wannan ba gaskiya ba ne. Idan ya kai wata shida ya yi girma da mahaifiyar ba za ta ba da isasshen karfin da yake bukata ba ta nono. Saboda haka za ta ci gaba da ba da nono amma za a ƙara wani abincin wanda zai taimaka. Saboda misali a wata shida na wani yaron ya kai kusan nauyin kilo takwas. In aka ce nono kawai za ta bashi nonon da za ta bashi ya haura lita ɗaya da wani abu ko kusan lita biyu ba zai yiwu ba zai zama mata da wahala. Saboda haka kuma a lokacin yaron ya yi ƙarfi banda girma kuma kuma ya fara kane kane da wasanni da sauran saboda haka yana buƙatar sinadarin da zai kawo karfi wato energy daga wannan wata shida zai ci gaba da shan nono abin da ake bayarwa abincin da ake bayarwa sunan shi complementary wato abin da yake taimakawa ba ana nufin a tsaye da nono ba zai taimakawa ne wurin ba da uh, energy da ake bukata kuma ta ci gaba da shan uh, bayar da nono to likita wannan yana nufin kenan da zarar jariri ya kai wata shida za a iya haɗa masa da madarar kanti kenan ko wani abincin da manya suke ci? Yawanci a asibiti za a ba da shawara za ka ga ba wai madarar kanti ba ne ma ake farawa amma abinci ne kamar abin da yake irin da su shinkafa wanda za ka gan su ta hanyar abincin yara ko kuma wanda ake yi a gida da su gero ko dawa da sauransu abinda a turanci ake cewa irin shine aka son bayar a wannan lokaci. Madara zai ci gaba da shan nonon kuma saboda haka abin da yake bukata na madara zai same shi kuma haifin shi. Shayar da jariri a kwance yana da illa? To idan dai ba jaririn yana da wata cuta ba bai kamata dan an shayar da shi a kwance zama matsala ba. Akwai kwance ke yadda za a yaran kilo da sauransu yadda da jin shi da kan da cikin yana mike straight kwatankwacin rabayin a ce digiri a turanci ban san ya za a digiri da hausa ba kamar talatin. Ma'aunin digiri na. An san daga ma'aunin digiri kamar talatin kenan. Ta haka idan ya sha nono nonon zai yi ƙasa ta ya shiga ciki iskar da ya shaka kuma za ta yi sama ya ya gyata sai ta ta. Wasu matan za ka ga sukan yi korafin cewa idan suna shayar da jaririnsu wato nonon yakan musu ciwo ko zafi shin me yake kawo haka? To idan ya kasance yaro yana tsotsan kan nonon wanda a turanci ake cewa nipple to nonon fa ba zai fita da wuri ba saboda hanyar da take fitar da nonon ake matsewa saboda haka yaron zai ta kokarin matsawa har ya fasa kan nonon shi zai kawo ciwo amma abin da ya kamata shine idan idan aka taba bakin yaron ya bude sai a tura kan nono ya zama yana can ciki sai zama labarsa yana wajen bakin area din nan da a turanci ake cewa areola to idan aka yi haka ba zai tsotsa kan nono ba ba zai fasa kan nono ba kuma cikin dan lokaci kankani zai koshi kuma ita mahaifiya ba za ta samu ciwo ba to likita zaka ji wasu suna cewa wai idan ruwan nono ya taba jikin yaro kamar ko fuskansa da irin su kumatinsa hakan yakan kawo masa kuraje shin da gaske ne a gaskiya wannan ba gaske gaskiya ba ne nono ba guba ba ne ba zai kawo wannan kuraje ba zai kawo wani ciwo ba ba gaskiya ba ne wannan canta-canta ne da ba su da asali. To likita har yanzu dai musamman ma a wani bangare na arewacin Najeriya ko kuma in ce kusan duka sassan arewacin Najeriya akan ce wai uwa idan tana shayar da ɗa musamman ma namiji kar ta bari ya taɓa al'aurarsa saboda hakan yakan jawo masa ko wani matsala ko na nan gaba. Shin yaya abin yake? Shi ma wannan bashi shi da wani makama ba shi da wani asali illa iyaka ta kasanta ne da ba shi da wani abin dafawa kuma yana da illa saboda zai sa yaye su kasance suna ma tsoron nonon matan shi daga karshe wani jan hankali zaka yi wa iyaye mata da su ma iyaye maza musamman ma akan shayar da jariri nonon uwa zalla da wanda har an keɓe wasu kwanaki a watan nan na farkon watan nan na Augusta wanda asusun kula da yara wato wato unicef na majalisar ɗinkin duniya ya ware don wato jaddada mahimmancin ma shan nonon uwa. to alhamdulillah an samu ci gaba sosai yaran da aka haifa kusan shekara ishirin da ta wuce lokacin su da aka yi magana a shayar da nonon uwa zalla an ta kawo zantuttuka da ba su da tushe da ba su da makama an ce ba za su yi basira ba an ce an musu rashin imani da sauran amma maganar nan da muke yi waɗannan yara yanzu da yawa daga fim sun girma sun kai matsayin suna jami'a jami'o'i wasu suna ma'aikatu wasu suna kasuwanci kuma ba samu wata matsala ba saboda haka wancan canfe-canfe da aka yi a wancan lokaci yanzu lokaci ya nuna cewa wancan tanti ba shi da makama asali ma yaran nan sun samu rayuwa mai inganci saboda iyaye su shayar da nonon uwa zalla da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su yana da matuƙar kyau ba shi da matsalar a samu wasu kwayoyin cuta su shiga kuma ba abu ne da sai ka je kasuwa siya ba bari a ce ma dala ta tashi za a yi maka aiki. Ban ji kada hankalin iyaye maza ba domin eh, su ma su rika da mata da suke shayar da jariri abinci eh, wanda ya kamata mai gina jiki da sauransu. Lallai iyaye maza ya kamata san cewar haƙƙi ne a kansu ciyar da uwa da kuma ‘ya'ya. To musamman uwar da take shayarwa tana buƙatar abincin da zai gina mata jiki saboda ta samu nonon nan mai inganci saboda jaririn shi shi ma ya samu buƙatar da ake da ita na abinci mai inganci samu lafiyar uwa a samu lafiyar jariri ko ba komai idan aka raba shi da ko yawan zuwa asibiti ne da sunan sayan magani da zuriyar ai an taimaka masa saboda haka maimakon ya kashe kuɗi akan wancan akan ciwo ai ya fi ya kashe kuɗi akan lafiya ya ba su abinci mai inganci kuma ya taimaka mata da kula da ya kamata a bata. To likita mun gode kwarai da gaske. Ni ma na gode. likitoci masu kulawa da lahiyan masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. ji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka shi yake so sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya ba ha ba dan kudi suke ba ha ba dan budar yabo ba ha ba dan budar yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Masauraro ciwo Masu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta samu tattaunawa da Metron Mary Giwa da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda ta yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin shayar da nonon uwa ga jarirai. satin da ake ce satin da ake aka who suka sa na mahimmancin ba da ruwan nono zalla daga wata daya zuwa wata shida daga haihuwa da zuwa wata shida mahimmancin shine ana so a san cewa duniya da mata su san cewa mahimmancin ya fi komai ko su da suka yi madara da aka ce a dinga ba yara suna faɗa cewa ba abin da ya fi nono saboda ruwan nono allah ya riga ya yi shi wanda yana da kunshe da sinadarai iri-iri kala-kala wanda yaro yake bukata a wa'annan lokacin wanda zai gina masa kwakwalwa kasusuwa zai kare shi daga cututtuka to mahimmancinsa kenan shi yasa kowace shekara daga watan agusta rana ɗaya ta wadda agusta zuwa eh, rana ta bakwai ake world breastfeeding day menene exclusive breastfeeding me mahimmancin exclusive breastfeeding da ake cewa uwa ba za ta ba ɗaya uwa ba wata shida exclusive breastfeeding mahimmancinsa shine ana ana gaya ma mata cewa a ba da nono zalla ba tare da an ba da ruwa ba saboda ai ruwa a nono ita ruwa kashi tamanin da shida ce a cikin nono sauran sauran sinadarai ne so yaro baya bukatar a bashi ruwa a wannan lokacin kuma ai dukan mu dai mu afirka ne mun san cewa ruwan mu mostly eh, eh, eh, gurbatacciya ce bata da kyau so duk yaron da ake ba zalla nono za ki ga cewa ba za su yi gudawa ba ciwon gudawa ba daga wannan haihuwa zuwa wata shida ba idan yaro ya zo a wannan lokacin kika ga cewa yana gudawa to ana bashi wani abu daban amma in dai nono zalla na exclusive breastfeeding din nan gaskiya gaskiya ba sa wannan gudawa kin ga ko taimako ne yaro a wannan lokacin ya samu abin da yake bukata saboda zai kare shi ko mun san cewa yaro daga a haife shi shi gaba ɗaya jikinsa ba kamar namu ba sabon zuwa ne komai nasa sabo ne kuma duk abin da zai ci dole abin da zai iya masa amfani a ciki in ya shiga ciki sai masa amfani a ciki ne shi yasa ake wannan zancen cewa a bada nono zalla har wata shida menene illar rashin bada nono illar rashin bada nono ɗaya ne na ɗaya sinadaran da ake bukata yaro ba zai samu ba ba zai samu ba zai ringa kamuwa da kwaya cututtuka ƙanana ƙanana zazzabin cizon sauro wannan wane ne mura haka kin gane ba kuma shi kwakwalwan abin da yake bukata a lokacin nono ne kawai zai iya bayarwa saboda allah ya riga ya yi nono abin da yaro yake bukata ita ce a ciki shi idan har yaro ba a bashi ba aka fara bashi wani abu gaskiya akwai matsala na ɗaya ba zai samu abin da zai amfani da shi ba ya sha nonon ya sha madaran amma kuma madara ba za ta masa amfani ba an cika masa ciki kawai ne so shi yasa nono ya fi komai in dai ana ba da nonon nan gaskiya ba a samu matsala a yanzu mm, mm, uh, most especially za ga iyaye mata ma'aikata eh. sukan tatsi nono su aji idan sun tafi a baya wa yaro eh. menene illa haka kuma ai an ce ana son bon ana son shakwa tsakanin uwa da jariri eh. menene illa to eh to illa dai shine na daya ba a so a tun da kin koma aiki kayan maternity leave din nan ka koma aiki ba a so a cewa an cire yaro daga nono gaba daya Eh, eh, ka daina bashi nono kana bashi madara amma kuma yana da kyau still tunda dai nonon ne ake bashi ai ai karamin lokaci ne shi yasa aka rage lokaci lokacin shayar lokacin da zaka tashi daga aiki kin ga kamar mu yanzu lokacin tashin aiki mu karfe uku har zuwa hudu ma amma idan har ke mai bada nono ne daga kin daga maternity za a ce zaka bada nono zaki tashi karfe biyu dan menene dan ka je din nan ka zauna da yaro ka bashi nono so shi wannan gaskiya na ma taimaka wa yaro gaskiya maimakon a ce to shi kenan cire shi daga nono kawai kin bashi bashi madara tunda kin koma aiki shine amma kuma gwamnati za ta taimaka ya zama to lokacin a kara ragewa da za su yi aiki mata don su zauna da yara ko kuma a kara maternity leave din wannan shawara kika ba menene illar rashin zama a bada nono idan an tatsi nonon da aka mm. ajiye yana da illa yana da illa in ba a ajiye shi yadda ya kamata ba to nuna nan ana so dai in ka tashe shi kasa sa a fadin botul saboda ba mu iya wanke fadin botul da yawa mu ba saboda yana bukata abubuwa wanda zaka kashe kuɗi in ka samu kofin ka ka tatsa a wanke nonon tukunna sannan a tatsa a cikin kofin nan sannan a rufe shi idan kina da fridge ki sa shi a fridge saboda idan kika sa shi a fridge din nan wannan zai iya kwana ba zai komi ba kamar awa 24 kenan amma idan ba a fridge ba kawai ajiya aka yi a cikin awa shida a cikin awa shida ya lalace sannan duk sanda za a ba yaro nuna na da aka tatsa za a dan dauko ruwan dumi haka a dan dora kofin a kai ba wai a zuba ruwan dumi a cikin nono ba dan dora ya dan yi dumi kafin a ba yaro ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin wanda ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, amin, amin, tuma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Yanzu kuma sai filinmu na ƙwalama. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin zauren mu da yau da gobe bangaren girke girke mu na taɓa kalashi. Hajiya Habiba tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar man uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su. Hajji Habiba mun muke da shi a wannan zaure yau. To jama'a assalamu alaikum. Yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai kamar doya da kwai da akan dan soya a mishi dan socks din shi na kwai ko kuma a mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji kabeji dai wannan ganye da na sani kabeji kuwa da kika sani to hajji habiba dora mana girki mu to jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba kanmu ma amarya laifi mm. ko kuma shi mai gidan ya ce to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba gaskiya fa to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu to idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwaima mai gida da iyali na wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan na farko abin da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta idan ta samu doyanta sai ta samu dan kayan miyanta dan tattasai a tarugu da dan albasa sannan ta samu kabejinta in ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas mm. dan akan dan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan wake-waken shi wake mai kwallo kwallon ba wai green eh, beans na yankawa ba yawa a'a ba shi ba wannan wake-waken na koran nan mai dan kwallo kwallo shi idan kika sami wa'annan abubuwa eh, da dan kayan dandanan ki idan kika same su wanda ake son uwar gida ko amarya ta yi ta dauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanon idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara ba ne za ta dan yanka shi irin kamar dan fala fala mai faɗi eh, mara kauri mm. idan ta yanka ta zo ta dan turara doyanta ta dafa shi eh, ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando zo sai ta tsane doyan idan ta tsane doyanta, ta za ta ɗauko wannan kwan nata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kaɗan to idan ta sa gishiri kaɗan sai ta sa manta a wuta sai ta ɗebi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soya doyan ta da kwai ta tsame shi ta gama aikin doya to sai ta ɗauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta ɗauki tattasanta da atarugu da albasa mm. don shi ba a sa mishi tumatir to idan ta dauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blanda ne ta dan grating dinsa amma kar ta nika shi ta eh ta dan faffasa shi irin kamar jajjage dai haka ba a sanya laushi sai ta sa abinta ta dauko man gyadanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da manjanta ko man gyadanta ko ko man zaitun take da shi abinda dai ya sawwakan mata ta ga shi ya fi mata sauki tana iya amfani da shi don yin wannan miya mm. sai ta soya manta in ya soyu sai ta ɗauko wannan kayan miya nata sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama-sama dama nan ga kabejinta ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green peas dinta mm. ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsane wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashen ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green peas dinta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya hmm. sai ta juya su ta juya su ta juya su na kamar yan mintoci kaɗan haka sannan za ta ɗauko wannan ɗan kayan ɗanɗanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta ɗauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta ɗan juya shi ta ɗan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to a nan uwar gida ta samu wannan miya na socks ɗinta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yadda aka saba ko a ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji kin san mm. kowa za ki ga da irin yadda yake so ya tafiyar da al'amuran shi to wannan mun dan samu canji a nan Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. tallabe shi a shi a shi shi shi sannan mata ba uwa ta yi sannan mata ba uwa ta yi sai ka ji mata suna ta buɗa su kamar roƙa suna kirari mai sama Allah shi wani rayawa amon mai sama Allah likita bokan turai a da niyya sosai. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da ran jikinmu mai sama Allah ya taimake su amin. Ni ba ni rena boka sannan kau ba ni rena malam. Ni ba ni rena boka sannan kau ba ni rena malam. ta malam shi na da aya sosai ni ba ni rena boka sannan kawo ba ni rena malam malam shi ba ni aya in sha boka shi ba ni ni ce in ci malam shi ba ni aya baki ko bani uban na ƙarya suke ma Allah kun shiri shi bai kamar talauci. Ita ka maka iko sai wata ranga ka babu iko Allah kullum da nashi iko sosai. Ita ka maka samu sai wata ranga ka babu samu Allah kullum da nashi samu sosai. samu hol sosai ka co a gada likita bokan turai a madaniya sosai ga taken ku likitoci